bai san abin da ya yi ba ƙarshen alewa ƙarshen alewa ƙarshen alewa ƙarshen alewa ka sai amina in ka jajjala za ka samu riba ka rayuwa ba a bar a bar bada ba in za a duba ko kaɗan ba ka samu tabarraki ba da dukiyarka amma ba ka ba da tallafi ba zamani ne wanda mai kudi yake da ƙarfi lokaci ne wanda fakiri yau kwana biyar da dawaka daga turai har yanzu ba kamun wani abu wanda zai nuna kayi karatun ba wanda zan dogara da shi ko ba kai karatun ba ne abdul hmm? da na yi mana na nuna abu a wa ka bawa ni ba ka ban komai ba ba abin da ka bayar in za ka yi faɗa mana gaskiya abin da ya faru ka faɗa mana to ya isa haka yanzu kanwarka in ta dawo da ta dawo ta nuna min duk abin da ta yi zan fi bi har inda ka je kai karatun nan fa in je in yi bincike abdul ka gane ko alhaji ba fa haka ake ya yaro ba fa ban gani ka nuna ɓatin ranka ba akan abin kin ga bana son ana yi masa faɗa ba haka a magana hankali tafi tashi ka tafi gaskiya alhaji ne ni ban ji daɗin irin wannan abin hajiya yaron nan fa yadda nake son sa ko ɓacin raina ba na son in nuna yadda zai ji ba daɗi kuma ba na son ɓata masa rai ya zan haushe da faɗa a ina bincikensa ya karatun da yi hmm? kin ga ba na son irin wannan alhaji ba so ba ne kana lalata yaron nan ne kuma gaba muke ji ba baya ba ni kullum gaba nake kallo kuma kullum gaba zan yi yanzu ma tashi zan in gaba kina kallo dan kawai eh, eh, yaron ke kika biya kuɗin da ya karatu ba ni biya ba ko aljihunki ne bari ma ni gaba zan yanzu wannan ba rayuwa ba ce ba yaro duk abin da yake so sai a ce za a yi masa wallahi duk ran da ya lalace wallahi sai kai kuka da idanka ya'yan yanzu ana masa haka ne Karshen alewa na ce karshen alewa kansa kowa ya gyara ya sani ko bai san abin da ya yi ba Karshen alewa karshen alewa Karshen alewa karshen alewa Yes? Who is on the line? Okay. A gane ka Line kenan. Wallahi Okay. Ina that's in kauri a cikin gidan nan ashe kai ne a nan ɗaki ka zo ka kunna shaye-shaye? ok ka gane kamar text ɗin address ɗin gidan kawai in ya so kai ina ma magana kana mun kana mun surutu a waya zan kira ka zan kira ka ji? ina ma magana kana ta mun waya ba ni waya mutumin banza bar baban naka ya zo ya ga abin tsiyar da kake aikatawa a ciki wiwi taba ko to bari ya zo ya zo ya gani abin da kake aikata banza mutumin mafi sha sha sha alaikum assalam wa rahmatullah a'a alhaji aliyu alhaji aliyu modi tahir modi tahir welcome barka da <laughs> ka san kana zuciya ta yanzu ɗan nake zancen ganin a zuciya nake nake magana ka zuciya ta na same ku lafiya lafiya dau iko Allah ya shiga dawo Allah ya ji an da lafiya lafiya Allah wallahi kai sa'a kamar ka san dama ina son ganin ka ce dai lafiya ne ko lafiya lau ba lau ba maganan yaron nan ce ta dani kullum abubuwa mara daɗi mara daɗi da waje da cikin gida da ko'ina kullum abin da nake samu ko nake gani ko nake ji zan ji babu daɗi ina iya ƙoƙari na kuma na tarbiyyar yaron nan ina iya ƙoƙari na kana son abokin shawara gaskiya ne Alhaji Aliyu. Dama na jima ina faɗa ma cewa abinda eh, inda kake mai yaron nan ba tarbiya kake ba shi ba. Haba Mudi Tahir. Haba Mudi Tahir. Ni na ɗauka za ka faɗa min wata kalma mai daɗi wadda za ta kwantar min da hankali ka ce ba tarbiya nake ba shi ba me nake masa ba tarbiya kake ba shi ba ba ta shi kake in ci da shi in sha da shi in ba shi gurin kwana in mai mastura to wace interview kai son bashi na kashe kuɗi akan makarantarsa wani interview kuke son bashi eh ka san kuma ina son yaron nan ba na son in masa abin da zai bace ɓaci dan Allah ka ƙara min irin wannan ba na so na tambaye ka shawara ka faɗa min abin da zai daɗi kurum dan Allah ka ƙara min irin wannan ba na so wato Alhaji Aliyu kana nufin cewa shawara da baka nan ba shawara ce ta garba su kana kake yi bai yi daidai ba kake cewa to shi ke Allah ya taimaka dama hanya ne biyo da yanan wajen na ce bari shigo mu gaisa to sauka lafiya A tunda aka ce Allah ya taimaka sauka lafiya sauka lafiya Allah ya taimaka sauka lafiya sauka lafiya sauka lafiya duk abin da nake a ce ba daidai nake ba duk abin da nake yi mutane dan sa ido don a gani ba daidai nake ba yadda riƙe yaron nan akwai wanda zai zai soke ni dan san zuciyarsa ban bai yaro da yunwa ban bar shi cikin wulakanci ba Salamu alaikum. Ya lafiya? Ya ni garin kyaɓa ce. me idan ka yi gani tsinta kika yi wani irin tsintuwa a ɗakin ɗanka abdul na gani abdul eh. kika tsinta kika ga tsinta wannan ina nufin a ɗakin abdul na gani iya sha na ƙwato na kawo shi nan ka zo ka gani amma kin ƙoƙari, abdul abdul abdul wallahi ki kokari da irin kwato is that come here na'am why me wannan abu na wani na ka ne to ka san dai abdul wannan ba kyau ko ba kyau ni dadi ina shanta ne saboda ina jin daɗi ina faɗa maka babu kyau ba komi babu komi kawai tana sani nishaɗi ina jin daɗi na sha to amma dai baka sha a waje ne ba na sha a waje baka sha a samsam ba na sha a waje to kin ci baya sha a waje ah, a dokar gwamnati amfani da wannan a waje ake aka hana saboda haka in dai za ka shiga ɗaki ka sha abinka baka da laifi ɗauke ka tafi ɗaki wiwin alhaji wiwin za ka ce wai ba laifi to ai ba ya ya ɗauki wiwin ya tafi ya je ya sha ka ɗaure mai gindi kenan ki daina damun kanki ki daina kamun kai kai je ki samu hauhawan jini kina samun wani damuwa da yawa ba kyau abdul tafi ɗaki thank you daddy i love you thank you wannan fa ba rayu eh ni da ka so na ka je ba zan fasa yi ma faɗa ba kana wani dai thank you daddy kana son shi cool down cool down cool down cool down wannan dai ba gaskiya bane wannan ba so bane wannan ba hanya bace mai ɓullewa ka ɗora yaron na akai wallahi alhaji wata ran sai kai kuka da ka na fara kuka ba tun daga idan roki na yi kuka to wiwi mai haukatar da mutane za ka ce ko a ina mutum ya sha ba je kwakwalwa ba ce ba don allah ki kwantar da hankalinki kar ki je ki samu hauhawan jini da addu'a ake yi masa ki faɗi kyakkyawa akan kyan wasa ce haba kina damun kanki ni ma addu'a nike masa ɗan Allah ya bara karɓa abin da ya abin nan kuma yaron nan a waje yake sha ba a waje yake sha ba a ɗaki yake sha sa, kuma gidansu ne nan nan nan nan nan gidansu ne haba ma mai da ni ni ce mahaukaciya ko a kai kai kuka da idanka wallahi sai ran da kwakwalwarsa ta zautu sannan za ka yi kuka da idanka ka ɗaure mai gindi ka ce wai ya ci gaba da sha wai a gida ba a waje ba to me bambancin ba gwara ma a wajen ban ya sha a kama shi a cikin gida kowa ya san abin da yake yi sai ya haukata kansa a cikin ɗaki ba a sani ba aikin to kai da ka rika fita ban taba ganin ka dai ciwo min a wani na matsayin na aboki amma baka taba ce min ga wata mota ka kawo ba ka ce min abun nan kai kullum kana waje kana baka kasan nan kuma kai kake ganin motoci mai kyau masu kyau <laughs> Awa, alhaji aliyu ai da na yaka ina kara mai karfi karfi ne <laughs> to yi kai da babu laifi ina laifin ka ce an ba wayan na abokan mu irin su alhaji awalu su da wasu eh. da karfi gaskiya ne na san kuma kana yi kana wannan kokarin a ke na baka kuma hawa hawa <laughs> gaskiya ni ban fiye ɗorewa mutane su zauna ba su da aikin yi ba kawai don abokaina ne daga ɗaukan kuɗi na ba su har da irin wannan hali kai ne kake da wannan hali? ka daga ɗaukan kuɗi kunun kana bai wa mutane babu gaira ba da kuma mutum ya tashi ya nema mana ba sa nema kana ɗora mutum ya ƙara zama bai tunanin baiwa baiwa kansa tunani mafi alheri ba ba daidai ba ne yanzu kai saboda Allah cikin abokanan namu wane ne baya aiki to sai dai ka nuna musu ce ga amincewa mun fi su karfi hanyar neman da nasu ba ɗaya bane to don me ko ya rasa da ka ɗauki abu ka bashi a ba daɗi ba haka bane ba daidai bane rannan kuwa kai kai kai kai kai gambo hi dad hello hi na da dama wajen ka ne eh, eh ina so na yi fita ne na musamman shi yasa na ci bari in zo in karɓa babbar motar ka to amma please kaka daɗe ba zan daɗe ba daɗe ka san fita tana iya tasowa ta same ni ko? thank you na gode Alhaji Aliyu, ɗan hannu tare da wani halin da naka. Wani? Ɗan kalla abin da kuka da kai danka to ba abokin zaman na bane saboda Allah abin da kuka ya dace wai yaron nan ya zo bayan ya miƙa ma hannu wai ƙoƙari yake bin ƙomin hannu wani wai haida haba haba to ai nan ne baka kyauta ba ni ba waje na kake ba kai ba abokina bane ya miƙon hannu kai ni karɓa kai ba za ka karɓa ba ba daidai bane kai ma ka san ba al'adar mu bace yaro ya zo ya miƙa ma mahaifinsa da kuma abokin mahaifinsa ya hannu ba al'adar mu bace eh to ita al'ada ba za a canja ta ba tunda addini bai hana ba addini bai hana ba saboda ka ba daidai ba ne irin wannan abin da kake gaskiyar lamari ba daidai ba ne kuma kullum mutane sai ga suna ganin beke na irin abokai na irin ku wasu suna ganin yadda nake treating din ɗana ba daidai ba ne mutane su rika samun ido ba ba haka ba ne ta nan ka ai da magana musulunci kake da zuwa ya ce da ni assalamu alaikum ya mi umarnin musabaha eh. amma zai zo wani wai hai me ne hai a musulunci to ai ba ka ce musabaha eh. idan mu ta bangaren musulunci kake magana ta bangaren addinin kake ya zo min sallama ya mi umarnin musabaha to wannan na san ba ce ya kuskure ba amma wannan ya haba ba kai musallama ba a yahudanci ne da shi nake gida ɗaya muke da kowa bayan bani da wanda idan wani abu zai same ni take zo in ban da shi ba daidai ba ne ni ko irin wannan abu bana so bana so gaskiya gaskiyar lamari bana bukata ba dan ina da ganin kima ka ba tare da kai muka tashi akan wannan yaron sai in bata maka watakila idan ka ji sunana ma sai ka ce tir wannan ɗabi'an da kuka yi kai da shi a yahudanci ne ni da ni da ka zo kai musallama ban karɓa ba to tawa ta ishe mu da ya zo duk tawa ta ishe mu da karɓar ta duk da ka zo kai musallama ta isa shikenan kana iya tafiya ba komai daga gaya ma gaskiya daga gaya ma gaskiya eh, in wannan dai gaskiya ce ba na so ina ba guje maka abu da zai biyo baya nan gaba to me zai biyo baya kura ce a bayana ba na gawa da Allah ka bani magana dan da wanda kaka ce na maka baki ba an ce ma ina gudun ranar bacin rana san da yaran zai janyo maka wani abu da zaka zo kana ga magana da Alhaji Mudi yake ga mu gashi ya fara tumana kuma gashi ya faru to to kai addu'a je ka je ka je ka Allah sauke ka na na ma kike da ga ma gaskiya in dai gaskiya ce ka je da abaka sa'a juri I don't zan na ji zan tafi amma amin sauka lafiya sauka lafiya nan gaba sai kawo kana kuka da hawayenka kana cewa ga maganar alhaji muri ya tabbata ni dai kawai ce da kai Allah da ya kiyaye Allah ya shirye kai da ɗan naka wace rana ce dan lahadi ko asabar Allah bana sai wannan magana da Allah akwai rana da ake gudu kwana bakwai ɗin wace rana ake gudu